Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. ahmad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 18 ga watan Maris na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Shugaban Tanzania John Magufuli sanannen dan Afirka da ke da shakku kan annobar COVID-19 ya rasu yana da shekaru 61 a duniya. Jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zato 'yan ta'adda ne na ƙoƙarin kotsawa ƙasar daga Mexico. wanda ake kyautata zato ya kai farmakin harbi a ranar talata lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane takwas a birnin atlanta ya fadawa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba a cewar masu gudanar da bincike kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa wasu kwararru a najeriya sun fara tsokaci kan tallafin sama da dala miliyan 100 da amurka ta baiwa najeriya kada ta bar wannan zunzurutun kudade a hannun jami'an gwamnatin najeriya ta shigo da jami'anta ko kuma ta samu wasu amintattu su fito da waɗanda za a ba wannan tallafi a yi tsari na gaskiya domin a ba wa waɗanda suke buƙatar wannan abu bayan nan kuma za ku ji cewa hukumar shige da fice ta najeriya ta bullo da wani sabon tsari na bada fasfo na wucin gadi don taimakawa waɗanda nasu ya salwanta a ketare za ka ba fasfot wanda ke da biometric da kuma fuskar ka ya zama karamin fasfo amma kai sa guda hudu ne kuma ba zai tafi ko ina ba sai gida ba a da shi a gida sai a waje in an baka za a baka kwana talatin kafin kai tafiya bayan an baka in kwana talatin ta wuce fasfo din ya lalace Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Tanzania John Magufuli sanannen Dan Afirka da ke da shakku kan annobar COVID-19 wanda mulkinsa na ƙoƙarin kare muradan talakawa yawancin lokuta yake sa ƙasar da ke gabashin afirka jan hankalin ƙasashen duniya ya rasu yana da shekaru 61 a duniya jiya laraba mataimakiyar shugaban tanzania samiya suluhu ta sanar da mutuwar magafuli wadda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya tun a ƙarshen watan fabrairu rabon da a gama gafuli a bainar jama'a kuma manyan jami'an gwamnatin kasar sun musanta rashin lafiyarsa duk da cewa an yi ta raɗe raɗin bai da lafiya a yanar gizo da kuma yiwuwar bai iya aiki saboda rashin lafiyar magafuli na ɗaya daga cikin sanannen 'yan afirka da suka yarda da cutar covid-19 a shekarar da ta gabata ya faɗi cewa tanzania ta rabu da cutar sakamakon addu'o'in kwanaki uku da aka yi a ƙasar. Jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne na kokarin kutsawa kasar daga Mexico. 'Yan majalisa daga jam'iyyar Republican sun sha jan hankali akan abin da suka kira rikicin baki masu shigowa kasar ta kudancin iyaka Amurka da ke karuwa. A wata hirar gidan talabijin ɗin Fox News ranar Litinin, shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan kasar kevin mccarthy ya yi zargin cewa 'yan ta'adda na amfani da yanayin da ake ciki a bakin iyakar don shigowa kasar ba mutanen mexico ko honduras ko el salvador ne kadai ba a cewar makafi yanzu an gano mutane daga yemen iran da turkiya mutanen da ke cikin jerin waɗanda ake sa ido a kansu amma wata sanarwa da aka turawa muryar amurka a daren talata jami'an kwastam na amurka da na tsaron iyaka sun yi watsi da ikirarin cewa akwai babban kalubalen tsaro wanda ake kyautata zaton ya kai farmakin harbi a ranar talata lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane takwas shida daga cikinsu mata 'yan nahiyar asiya a wuraren da ake tausa da gyaran jiki na 'yan nahiyar asiya a birnin atlanta ya faɗawa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba a cewar masu gudanar da bincike sun kuma ce robert aaron long ɗan shekara 21 ya faɗa musu cewa ya so ya magance wannan matsalar tashi ta jaraba ga dukan alamu yana fuskantar wata matsala abinda yake gani jarabar jima'i ce kuma a ganinsa waɗannan wuraren suke sa shi zuwa wurin kuma wani abin gwaji ne a gare shi da ya so ya magance abinda babban jami'in 'yan sanda na karamar hukumar mulkin Cherokee Captain J. Baker ya faɗawa manema labarai kenan. Jami'ai sun ce ta yiwu ma Long na kan hanyar sani ta zuwa jihar Florida don yin wasu harbe-harben. Wani jami'in tsaro ya faɗawa gidan talabijin ɗin CNN cewa kwanan nan iyalin Long suka kore shi daga gidan saboda irin jarabarsa. rahotanni sun ce yakan kwashe sa'o'i da yawa yana kallon fina-finan batsa. To madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu lega a ɓangaren rahotanninmu. Wasu ƙwararru a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu kan tallafin sama da dala miliyan 100 da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta bawa Najeriya. Amma kwararrun sun yi kira ga gwamnatin Amurka da kada ta kuskura ta bar waɗannan makudan kuɗaɗe a hannun jami'an gwamnatin Najeriya domin gudun yin wasoso da su. Hassan Maina kai na gare ka. Wannan karin tallafi na zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan ɗari da hudu da Amurka ta sake baiwa Najeriya. Na da zumar tunkalar matsalar al'amuran jin kai a ƙasar. kamar yadda wata sanarwa da hukumar raya kasashe ta amurkan wato usaid ta fitar ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ne wajen ayyukan jin kai kamar tallafawa al'ummu a fannin samar da abinci kiwon lafiya muhalli abinci mai gina jiki ga yara ruwa da kuma tsaftar muhalli tun dai daga shekara ta da goma sha biyar ne rashin tsaro ya daidaita mutane masu yawan gaske daga gidajensu al'amarin ma kenan da ya kara takura al'amuran jin kai musamman a arewacin najeriya amurka dai ita ce kasa ɗaya tilo a duk duniya da ta fi baiwa najeriya tallafi wajen tunkarar al'amuran jin kai daga bara zuwa farkon wannan shekara kaɗai amurkan ta tallafa wa najeriya da dala miliyan ɗari biyar da biyar tare da shan alwashin ci gaba da ba da irin wannan tallafi to ko mai ƙwararru ke cewa kan haka Kabiru Sa'idu Dakata shine babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma da shugabanci na gari a Najeriya wato Kaja. Gaskiya wannan abu ne mai kyau duk inda aka ce agaji a koya ne to sai a yaba amma dai ina tabbatar maka da cewa idan ka duba kuɗin magana ake ta ga baki ɗayan ka canja su zuwa naira kuɗin ba su wuce kimanin naira biliyan arba'in ba kuma idan ka duba kwatankwacin kuɗaɗen da ake cewa ana kashewa a najeriya domin gudanar da ayyukan jin ƙai da sauran taimakawa waɗanda irin waɗannan iftila'i ya faɗawa a makudan kudade ake kashewa da a gwamnatance amma ba ka ganin tasirin abun so ina ganin cewa ita kasar amurka shawarar da za mu bayar shine kada ta bar wannan zunzurutun kudade a hannun jami'an gwamnatin najeriya ta shigo da jami'anta ko kuma ta samu wasu amintattu su fito da waɗanda za a ba wannan tallafi a yi tsari na gaskiya domin a bawa waɗanda suke buƙatar wannan abu amma matukar aka ce za a bayar a hannun gwamnati a ce za a gudanar da su so yana tabbatar maka ba za ta canja zani ba. Wannan tallafi dai na Amurkawa a cewar Dr. Abubakar Muhammad Sani wani kwararre a yankin tafkin Chadi. Ba ko tantama zai taimaka wa al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya inda Boko Haram ke ci gaba da tafka ta'asa. Wannan kudade wadda gidauniyar USAID ta bada wato miliyan 400 na dala na Amerika kudi ne masu yawa. Ba yau aka fara bada irin wa'annan kudade ba sai dai su wa'annan mutane da ake bada wannan kudin don a samu a ga rayuwarsu ya ɗan inganta kudin nan yana isa gurin su don kwanakin baya eh, UNICEF ma ta bada ina ganin kamar miliyan 100 amma a to dai gashi nan dai idan ka je ka maiduguri da wasu sashi na bando dai za gani yara har yanzu da ɗimbin yawa suna yawo babu ma slippers ma a kafansu kuma abincin nan a idp camps nan duk dai gashi nan kawai dai wahala ake ta yi tana a ce kamar a je irin su wani bama da wasu goza da suka man su mangono duk can akwai idp camps a gurin mutane wallahi tallahi suna wahala wannan karo wannan kuɗi miliyan dala ɗari da hudu in yi roƙo na shine a gaid da za a yi kuɗin nan ya je ya taɓa rayuwar anda wannan fitina na boko haram ya sa rayuwarsu ya zama ba yadda yake da ba yanzu dai abin jira a game shine irin tasirin da wannan tallafi zai yi wurin kawo sassauci ga mutanen da ke cikin halin ni'yasu a wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. jami'ai a birnin washington na mai da martani ba tare da tada jijiyoyin wuya ba akan matakin rasha na kiran jakadanta a amurka don yin shawarwari game da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen rasha da take bayani akan mai da anatoly antonov gida na ɗan lokaci ta ce muhimmin abu gare mu shine mu gano hanyoyin da za mu gyara dangantaka tsakanin rasha da amurka wacce ta fuskanci kalubale yayin da amurka ta kai mu wani yanayi na rashin ci gaba muna da muradin dakile taɓarɓarewar dangantakar ta yadda ba za ta gyaru ba idan amurka ta gane haɗarin da ke tattare da hakan sanarwar daga moscow na zuwa ne jim kaɗan bayan da aka nuna wata hira a gidan talabijin ɗin abc da safiyar jiya laraba inda shugaba joe biden ya ce shugaban rasha vladimir putin zai ga sakamakon munanan matakan da ya ɗauka. A hirar Biden ya kuma ambaci cewa ya faɗa wa Putin ba na ji kana da zuciyar fahimtar matsalolin wasu. Ya ce shugaban na Rasha ya amsa da cewa mun fahimci juna. An fara gwajin rigakafin COVID-19 da aka yi wa garan bawul da zimmar aiki kan sabbin nau'ikan cutar coronavirus. Ƙwararru sun ce rigakafin na yanzu da alama yana aiki kan sabbin nau'ikan cutar da kuma ba da kariya daga nau'ikan cutar masu zafi. duk da cewa babu kwararan hujjoji ba lallai akwai bukatar a yi canji akan dukan rigakafin ba har yanzu ba mu sani ba tukwan a cewar daraktan cibiyar rigakafi ta jami'ar emory walter orenstein amma mutane suna so su kasance a cikin shirin koda da buƙatar hakan ta yiwu gwaji da sarrafa rigakafin ya ɗauki tsawon watanni a cewarsa don haka yanzu ne lokacin da ya kamata a fara aikin. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya hukumar shige da fice ta kasar ta bullo da wani sabon tsari na bada fasfo na wucin gadi don taimakawa waɗanda na ya salwanta a kasashen waje. Fasfo ɗin zai taimakawa matafi ya dawo gida kafin ya bi matakan samun sabo. Daga Abuja ga rahoton da wakilin misali Shehu Ashaka ya aiko mana. Shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya Muhammad Baban Didi ya yi ƙarin bayani a wata zantawar mu ta musamman bayan ƙaddamar da cibiyar binciken kimiyya da sauƙaƙa hanyoyin bayanan shige da fice da tsaron kan iyaka cibiyar da gina ta ne a helkwatar hukumar shige da ficen da ke dab da filin saukar jiragen sama na nnamdi azikiwe da ke abuja baban daidai ya ce in mutum ya batar da fasfo ɗinsa a waje daga yanzu za a bashi wani fasfo mai shafi hudu da ake fansar da shi a kan dala sittin. za ka ba fasfo wanda ke da biometric da kuma fuskar ka ya zama karamin fasfo amma fejinsa guda hudu ne kuma ba zai tafi ko ina ba sai gida ba a bada shi a gida sai a waje in an baka za a baka kwana talatin kafin kai tafiya bayan an baka in kwana talatin ta wuce fasfo din ya lalace kuma idan an baka in ka riga ka iso gida fasfo ya lalace za mu karba so kaga shi zango ɗaya ne tafiya kuma in an baka ba zai wuce kwana talatin ba to kamar fasfo yake duk kimiyoyin da suke cikin fasfo shi ma akwai shi bambancin sa dai kuɗin sa da dala sittin ne kuma in kai da fasfo ɗinka ba sai ka wahala ba za a iya baka kuki ka dawo kai in ka akwai mutane da suke zuwa saboda aiko yara a waje ko sun je Amurka ko sun je ingila to su ma wani za a yi ba ayansu wannan fasfot din su dawo gida uh, wannan shine bambanci kuma wannan babban tsaro ne ga ita kasar da yan najeriya suke ciki tayo ana neman mutum ya zo ya karɓi takarda ya gudu kaga za a ce gwamnatin jihar ta yi laifi ko kuma mu ma muna neman mutumin ko ya yi sata ko ya yi almandahana ko efcc na neman sa sai zo shigo da ta suna amma yanzu ba dama za ka shigo da sunanka da kuma ka da karfata da hakanan baban daidan ya faɗi dalilin da tun farko ya kawo muhimmancin haɗa fasfot ɗin mutum da lambar katin shaidar zama ɗan ƙasa ɗan najeriya yana da abin ban tsoro za ka tarda da ɗan najeriya guda ɗaya yana da identity ya kai biyar ba da ya sani kana da fasfo da wani suna daban da shekaru daban kana da takardar tuki da driver license daban kana da takarda ta zaben kasa da wani suna daban kana da bank account da wani suna daban kana takardar insurance da wani suna daban kaga wannan ba akwai hatsari a kasa in muna son kasar mu ta ci gaba ya kamata kowane da mutum ɗaya ne da haka muka fara da fasfo lokacin da muka fara abin mamaki mun ga manyan mutane wanda su daban ne da nin namba su amma yanzu alhamdulillah gashi sauran sun biyo baya gashi ana maganar telefon number ana wasu masu fara maganar voters card ana maganar driver license idan aka yi haka aka yi nasara duk dan najeriya mutum ɗaya ne ba zai kasance ya yi cuta ba ko an cuce shi kuma ƙasa za ta san shi mutum ɗaya ne ka yi aka samu wannan ci gaba alhamdulillah zaɓe ma ba zai kasance damuwa ba saboda ba dama mutum ɗaya je zaɓe sake dawowa mutum ɗaya ne wannan alamu ne na cigaba da tsaro da kuma kawo canji a ƙasa alhamdulillah saura sun biyo baya yanzu dai a najeriya ana cigaba da haɗa layukan waya da shaidar katin kamar yadda ya zama bai ɗaya da fasfot Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gaida Sale Shehu Ashaka, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don da. Ku Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Lahir Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar 'ya'ya abin da akan ci gaba da ambato musamman tsakanin surukai da ma'aurata. Sau da dama akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma aka akasin haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da ɗaukar hankali ya sa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da kwanan nan. wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da ya ce ta kwasa mashi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyyantar da ɗansu ba shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki iyaye maza da mata kuma 'yan gwagwarmaya domin mu sayar miyau kan tarbiyyar 'ya'ya Bakin da muka gayyata sun hada da Sunana Musa Sale ta. Rabi Abdullahi. Hannatu Bawa Bello. Mai da sabon Muhammad. Sai kuma Baraka Bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda sabon Muhammad ko hakin wane ne tarbiyyantar da yara ga abin da take cewa. Gaba dayansu amma ya fi ga eh, mu mata. Saboda mata ita take tare da yara ko yaushe suna jikinta. So tarbiya kusan 85% a gurin mata take kai so 80 eh saboda da aka yi analysis yawanci mata suke da hakkin tarbiyyar yara su kuma maza su goya musu baya akan tarbiyyar yara hmm. idan suka taimaka suka yi to shine za a samu yadda ake so hajiya hanna kin yadda da wannan batu na ta ce wai tarbiyyar yara kaso tamanin haƙi ne na iyaye mata Tuni in ni ce ma zan ƙara musu bayan tamanin din zan ce kashi tamanin da biyar tunda mu a tsari na al'adarmu ta bahaushe da kuma addininmu na musulunci tarbiya kashi tamanin da biyar a lokacin da yaro yake karami daga haihuwa zuwa shekara goma sha hudu kamar yadda addini ya koya mana to hannun ma'uwa take shi mahaifi namiji uba kenan ana neman sa ne bayan daya shiga shekaru na balaga mace ko namiji amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru tarbiyya a uwa take kaman koyawa yaro cin abinci da hannun dama in yana ci ya ci gabansa kar ya yi tsokana ya koyi haƙuri duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa. kin ce kaso tamanin da biyar uba shi me kika rage masa. kashi goma sha biyar saboda duk lokacin da aka nemo uba a kan tarbiyya to za ki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa saɓanin mace da nauyin bi mata yawa ba zafin a fita a nema a yi kaza a yi kaza hidimar dangi hidimar al'umma da ta society ta fi yawa a kan namiji fiye da a kan mace to shi yasa akasarin tarbiyyar ta fi nauyi a kan ita uwa mace to ga mu muna da uba uba shin ka yarda da haka malam Musa eh gaskiya na yarda da haka mm. shi yasa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa suka ce haƙi yana kan uwa to yana kan uwa to dama kamar yadda malama ta daɗa ba da misali da cewa ah, addinin musulunci to addini tun farko ya ce ka zaɓowa 'ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso idan baka zaɓi uwa ta garin ba to wannan kaso tamanin ɗin fa da za ta yi in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama in suna da azama su hauri yayyewa ta ce su rage su ci abinci da hannun dama ga yadda za su yi kaza ga yadda za su yi kaza in ka ɗauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar to ya'ya sun rasa wannan amma ta yi ta ba da kaso eh, goma sha biyar ga uba idan aka yi hakan baka ganin ku maza kun saka wa mata ragamar tarbiyya za a iya samun aka eh, matsala eh, to ai idan ka riga ka zaɓi uwa ta garin mm. to wannan kaso 85 in ma 90 din ne ya hau kanta saboda ka zaɓe ta ba ta nake ya kamata a ce ko da kaso 15 aka bashi ya kamata shi ma ya hoɓɓasa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara gaskiya ne dan wasu mazan zaka ga majority ba ruwansu zaka ga matar ita take tarbiyya idan ko tsawatar ta wani uban ma baya so a yi magana ko a tsawatar wa yara. Kwanan nan kuma eh, aka san haka ne ya faru a dai cikin Najeriya nan ne. Shi eh, uban yana kokarin tsawatar da yara amma ita uwar ba ta so. Idan ya tsawatar sai ta kai masa mari har sai da aka abin ya kai su ga kotu. To ai abin da yake faruwa shi dan adam kowace kabila da yanayin ɗabi'unta da al'adunta da addininta to kuma mu a nan afirka da kike maganar tarbiyyar yara ai shi namiji ba ma 'ya'yan kaɗai yake wa tarbiyya ba ita kanta uwar ya nema ta tarbiyya abinda nake gaya miki da cewa na bashi kaso sha biyar tun farko yana namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu 'ya'yan zai gaya matarsa baya son kaza yana son kaza kaza ba kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka saboda lokacin da 'ya'ya suka zo baya bukatar sai ya dada jajjada mata wannan abu kuma kamar yadda malam musa ya faɗa cewa a samar wa 'ya'ya uwa ta gari muna ɗauka a ranmu cewa matar da aka aura ɗin mace ta gari ce mai tarbiyya saboda haka za ta yi tarbiyya 'ya'yan da allah ya basu a tare ita da mijinta to na ji kina ta yi gida kai idan a kaddara an samu uwar tana ta tsaya kan kafafunta tana ba yaran tarbiyya amma ba a la'akari da zamani yaran nan za su fita za su yi wasa za su haɗu da wasu yaran to ai analysis ma da aka yi akwai misali mun gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu shine idan aka samu akasi a gida ba a zama lafiya ba a haɗa kai tsakanin uba da uwa ba to shine yawanci tarbiyyar 'ya'yanmu take lalacewa amma idan da haɗin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara na tabbatar miki yaran za su samu tarbiyya fiye da da ko da sun fita waje ko da sun fita waje daga lokacin da uwa ta ja ɗata uba ija ƴaƴansa a jiki ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyarsa kana musu addu'a kana jin kana nuna musu rayuwa in kai kaza shine mai kyau in kai kaza mara kyau ba ku ga wani kuna sha'awarsa to abu ga hanyar da i zama wannan mutumin kamar mu a wannan a makarantu ai muna gaya yara kuna sha'awar wance kuna sha'awar wace ga hanyar da ta ta zama kaza an ko ka zama kuma za ku yi kaza to yawanci da aka yi analysis sai aka ga yawanci ko rigima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar ƴaƴanmu wannan shi ne abin da ke faruwa to a ina misali ake samun akasi to idan an samu akasi uwa eh, ɗaya daga cikin baya marawa ɗayan hakan wacce irin matsala ta gaskiya tana haifar da matsala ba karama ba yana haifar da babbar matsala gaskiya tunda za ki ga akan sami akwai uwa da bata so a taba mata 'ya'ya ko kuma akwai uba da baya so a dami yaransa sai ce kin cika fada kin dami yaran nan kin matsa musu dan akwai abin da ya faru take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba in ci da ke in sha da ke 'ya'yana gidan ubansu ne ki bar su saki to kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan tunda duk inda ta kai da kokari idan uban baya so ita kanta tana karkashin uban ne to dole in baya so dole ta makale hannunta to amma idan zai taimaka mata ko ganin yaran yayi a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru ai mama ta da ke ni ko mama ta mun faɗa me kai ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne a'a kaza ba kyau mama ce maka haka ne dan ka shirye dan ka yaro to kin ga abu zai tafi yanda ya kamata amma me ya same ki mama ta da ke ni abun ba aziya zo dan me kika take ta mm. kaza kaza kaza to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba ko yaron ma ba zai ga girman mahaifi ba zai kai kara mahaifinsa in kuma mahaifinsa ce take goya masa ba shi ma abu ai baban ku ba son ku yake ba ai na gaya muku to kin irin wannan shine zai sa a samu matsala amma in dai ma'aurata suka haɗa kansu suka zauna lafiya suka yadda wannan tarbiyyar ƴaƴa haƙƙi ne da ya rataye a kansu gabaki ɗaya kuma mutum ɗaya ba zai iya yi ba sai da taimakon ɗaya to in Allah ya za a samu abin da to me yasa iyaye maza kukan tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ne eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga 'ya'yayenka to in allah ya sa an dace an samu haka to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan 'ya'yansa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya ba ta goyon baya abinda duk ya yi na hukunci ta ba shi goyon baya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu musa salim muktar da rabi abdullahi da hannatu baba bello da kuma mai jidda sabon muhammad iyaye kuma yan gwagwarmaya sai wakili wakiliyarmu baraka ba shirin da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya to madalla a gaida alheri grace abdu kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa takaice. Shugaban Tanzania John Magafuli sanannen ɗan Afirka da ke da shakku akan annobar COVID-19 wanda mulkinsa na ƙoƙarin kare muradan talakawa yawancin lokuta yake sa ƙasar da ke gabashin Afirka jan hankalin ƙasashen duniya. Yarinsa yana da shekaru 61 a duniya. Jiya Laraba mataimakiyar shugaban Tanzania Samiya Suluhu ta sanar da mutuwar Magafuli wadda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya. jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida na amurka na watsi da ikirarin cewa wasu mutane da ake kyautata zato 'yan ta'adda ne na kokarin kutsawa kasar daga mexico 'yan majalisa daga jam'iyyar republican sun sha jan hankali akan abin da suka kira rikicin baki masu shigowa kasar ta kudancin iyaka amurka da ke karuwa a wata hira da gidan talabijin ɗin fox news ranar litinin shugaban marasa ranjaye a majalisar wakilan kasar kevin mccarthy ya yi zargin cewa 'yan ta'adda na amfani da yanayin da ake ciki a bakin iyakar don shigowa kasar wanda ake kyautata zaton ya kai farmakin harbi a ranar talata lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane takwas shida daga cikin su mata 'yan nahiyar asiya a wuraren da ake tausa da gyaran jiki na 'yan nahiyar asiya a birnin atlanta ya faɗa wa hukumomi cewa yana fama da matsalar jaraba a cewar masu gudanar da bincike sun kuma ce robert aaron long ɗan shekara 21 ya faɗa musu cewa ya so ya magance wannan matsalar tashi ta jaraba jami'ai a birnin washington na mai da martani ba tare da tada jijiyoyin wuya ba akan matakin rasha na kiran jakadanta a amurka don yin shawarwari game da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin kasashen biyu to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma ci bahiro ne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc